Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi. Agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar sarakunan makafi sun gudanar da wani taro a birnin Yamai domin tattauna hanyoyin dafawa 'yan takara na kasassu a zaben 'yan majalisar dokokin kasar. Haka kuma za ku ji cewa hukumar kula da haƙƙi da ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa a kan harkokin albarkatun mai da iskar gas ta Najeriya ta ce damammakin kamfanonin cikin gida masu hada-hada a ɓangaren albarkatun mai na ƙasar ya ƙaru da kimanin kashi talatin cikin ɗari. kamar kowace ranar litinin yau ma sani shu'aibu shi na tafa da rahoto na musamman sannan muna tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran likitoci a kenya da ke aiki a asibitocin gwamnati sun fara yajin aikin gama gari a yau litinin akan rashin inshora mai kyau da kuma kayan kariya a yayin da suke jinyar masu cutar covid-19 a cewar kungiyar jami'an lafiyar Ƙungiyoyin likitoci da ƙwararru a fannin magani da likitocin haƙori ne suka rubuta a shafin su na Twitter a yammacin jiya Lahadi cewa babu wani mataki da aka ɗauka akan ƙorafe-ƙorafen da suka gabatar watanni takwas da suka gabata. Gwamnatin Kenya ta yi watsi da batun lafiya da walwalar jami'an lafiya da kariyarsu a cewar ƙungiyar ma'aikatan. Babu tanadin inshorar asibiti da wasu tallafe-tallafen ma'aikata. Tabbas wannan ya kawo cika sosai a yakin da ake yi da annobar COVID-19 a kasar da ke fuskantar karancin likitoci. Kasar Kenya ta ba da rahoton samun adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 349 a jiya Lahadi da mace-mace shida. Abin da ya sa gaba ɗayan adadin da aka samu a kasar yanzu ya kai 94,500 sai kuma mace-mace 1,639 a cewar ma'aikatar lafiyar Kenya. Yayin da a yau Litinin aka fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 ta biyu a fadin Amurka, gwamnatin tarayya ta fi da sabbin sharaɗa akan waɗanda za a ba mahimmanci wajen yin rigakafin a zagaye na gaba. Mambobin wani kwamitin mashawarta na hukumar sa ido kan cututtuka masu yaduwa na Amurka su sha uku cikin sha hudu ne suka kada kuri'ar ajiya Lahadi. akan amincewa da matakin ba Amurkawa 'yan shekara saba'in da biyar zuwa sama. tare da jami'an da ke muhimman ayyuka muhimmanci wajen ba da rigakafin a zagayen farko jami'an da ke yin muhimman ayyukan sun hada da 'yan sanda jami'an kwana-kwana malaman makaranta jami'an hukumar tura sakonni da na hukumar sufuri da jami'an da ke aiki a bangaren abinci da noma da sarrafa kayayyaki da kuma na kantunan sai da kayan abinci Kuri'ar kwamitin mashawartan na zuwa ne yayin da ɗaruruwan motocin ɗaukar kayayyaki suka fara ba zuwa a faɗin ƙasar don raba rigakafin da kamfanin magungunan Amurka na Madana da kuma cibiyar lafiya ta ƙasar suka haɗa kusan miliyan shida. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ake sa ran Majalisar Dattawa da ta wakilan Amurka za su kada kuri'a akan kudirin ba da tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus su janyo na dala biliyan 900 wanda zai taimakawa Amurkawa da masu masana'antu. Matakin na zuwa ne bayan makonnin da aka kwashe ana zaman shawarwari a lokacin da shugabannin jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisan suka samu sabanin ra'ayoyi akan yawan kuɗin tallafin da gwamnati za ta bada da kuma ko za a ba batutuwa kamar tallafin rasa aiki ko barin harkokin tattalin arziki su ci gaba da aiki muhimmanci. Matakin kuma na zuwa ne yayin da ake samun ƙarin masu kamuwa da cutar COVID-19 a ƙasar, inda Amurka ta samu kusan mutane miliyan 18 da suka kamu da cutar. Ana kuma samun fiye da mutane 200,000 da ke kamuwa da cutar a duk rana. Adadin mace-mace a kasar kuma ya zarta 317 a cewar jami'ar Johns Hopkins. A jiya Lahadi ne shugabannin majalisar dattawa da ta wakilai suka sanar da matakin ba da tallafin kai tsaye na dala 600 ga galibin Amurkawa, tare da yin la'akari da waɗanda kudaden shigarsa suka haura dala 75,000 a shekara. amurka ta ɗora alhakin wani harin rokoki da aka kai jiya lahadi a wani yanki da aka sanya matakan kariya sosai a babban birnin iraq akan mayakan da ke samun goyon bayan iran rundunar sojan iraq ta ce wata ƙungiyar mayaka da aka haramta ta harba rokoki takwas har wani sojan iraq ya jakkata gine-gine da motoci kuma suka lalace ofishin jakadancin amurka a baghdad ya ce babu jami'in ofishin da harin ya shafa amma harin ya ɗanyi barna a harabar ofishin An kunna na'urar kariyar makamai masu linzami da aka sanya a ofishin jakadancin don daƙile haram. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar sarakunan makafi sun gudanar da wani taro a birnin Yamai domin tattauna hanyoyin dafawa 'yan takara na kasassu a zaben 'yan majalisar dokokin kasar mai zuwa da za a yi a ranar 27 ga watan Disamba ta yadda za a sami wakilan masu bukata ta musamman a zauren majalisar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumun Barma ya aiko mana karin bayani. Yau kiran da ni muku ina kira gare ku in kun koma cikin al'umma ya kamata mu tashi gaba ɗaya mu shiga mu gaya ma al'umma su ba mu dama bana Eh, a zaɓe mu mu kasance a cikin wannan zauren na majalisa ku da asaraki sai kun je kun da al'umma ku da kwana kuma al'umma ku muna son su ma ba na su ɗai ba su gaya ma al'umman ya mai gaba ɗaya cewa su yi to da fifi ranar zaɓe su zaɓi jam'iyyar muta sai rpd sulhu saboda a ƙarƙashinta ne muke takara Malam Muhammadu Umaru kenan wani makafo da ke takara a zaben 'yan majalisar dokokin da ake shirin gudanarwa a ƙarshen makon da muke ciki. A nan mun tarar da shi a dandalin da ake kira Funyap Bukoki yana yi wa sarakunan makafin birnin ya mai jawabi da zumar samun haɗin kansu a yakin zaben da yake gudanarwa kamar kowane ɗan takara. Kun san mukin na kasasu akwai abubuwa da yawa waɗanda muke so ba ma samun su domin ba a dama da mu. kenan in muna so mu cimma guri ya kamata a ce muna cikin madafan iko a dama ta da mu. Babban gurin da masu bukata ta musamman suka sa gaba ta hanyar babban zaben na jamhuriyar Nijar shine kara jaddadawa jama'a cewa na kasa na da 'yanci kamar kowane ɗan ƙasa. Mun ga cewa al'umma so da yawa suna yi muna kallon kamar ba abin da muka iya sai bara. to ya kamata mu canza wannan kallon zuwa ga nuna musu cewa mu makin na kasassu mutane ne waɗanda suke kawo nasu kokari a cikin ci gaban ƙasa. To ko sarakunan makafi ke cewa akan kudirin na Muhammadu Umaru da takwarorinsa? Sarkin makafi Isuhu mai kwai na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama. Kwanakin ga duk propaganda da aka yi cikin rajo ana cewa a kula da mata, a kula da yara, a kula da komai da komai har yanzu cikin rajo ba mu ji ko dai ranar da aka ce a kula da miskinai. To da duk Allah samu na da dangin mu wanda ya kai ga majalisa to rabon mu bai bace da yake magana a madadin dukkan sarakunan yankin yamai sarki makafin kwaratagi musa ango ya tabbatar da cewa za su shiga kowane lungu da sako don tallata dan su. akwai mutanenmu makahi muna faɗa musu akwai makwabtanmu akwai waɗanda ma wallahi masu ido na lahiyar sun amma duk inda mana taro sai sun zo su zamu bida mu ce musu dan Allah dan annabi ku kokari ku jefa mana babu zancen wannan farti wai kaza kaza a Muhammadu Umaru ya karanci fannin gudanar da ayyukan hukuma a makarantar ENA Ecole Nationale d'Administration da ke birnin Yamai lamarin da ya bashi damar samun aiki a majalisar dokokin kasa to amma gurinsa na kare hakkin na kasassu ya sa shi da wasu takwarorinsa na kasassu yanke shawarar shiga zaben 'yan majalisa na da Disambar 2020 domin a cewar su mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, hukumar kula da haƙƙi da ƙarfafa guwar 'yan ƙasa akan harkokin albarkatun mai da iskar gas ta Najeriya ta ce damammakin kamfanonin cikin gida masu hada-hada a bangaren albarkatun mai na ƙasar ya ƙaru da kimanin kashi talatin cikin ɗari shekaru goma bayan kafuwar hukumar duk kuwa da kalubalen da take fuskanta. Daga Kano Mahmud Ibrahim Kwarina ɗauke da rahoto. A yin taron karawa juna sani da ma'aikatan kafafun labarai a Kano, daraktan ayyukan dokoki da shari'a na hukumar barista Muhammad Babangida Umar ya ce zuwan hukumar ya kawo sauye-sauye ga sha'anin tafiyar da bangaren mai da iskar gas a Najeriya. Ana buƙatar duk abun da za a yi ko kwangila ce ko aiki ne ko wani abu za a gina ko wani abu za a yi inda ya danganci harkar mai a ƙasar najeriya to a tabbatar da cewa an yi amfani da in kaya ne za a saya a tabbatar cewa kayan da aka yi a najeriya ne ko aka hada a ko aiki za a dauka kuma a fara dauka yan kasa kafin a kawo mutanen kasashen waje a wannan aiki shine a takaice abin da muke yi kafin a kafa wannan hukuma a shekara ta 2010 kusan kashe 90 na duk abubuwan da yake faruwa a harkar mai a najeriya a kasashen waje ake yi alhaji abdulmalik halilu da ke zaman janar manaja mai kula da harkokin bincike da ƙididdigar alkalima a hukumar ya yi tsokaci game da nasarorin da suka samu wajen zartar da dokokin da suka kafa hukumar da idan aka ce an ba da oil block a nigeria abinda rijiyar mai mm. abin da mutane suke lakari da shi shine nawa za a samu idan an fitar da mai din a Nigeria amma yanzu muka canza muka ce a'a ai ya fi karfin wannan so daga time da aka ba da allocation aka ba da concession kamata a ce lokacin za exploration 'yan Najeriya ne lokacin za field development 'yan Najeriya ne wato za a gina region kenan eh. in an fara production an fara hako mai an fara mai ya zama na 'yan najeriya su ne ma'aikata su ne suke kawo chemicals su ne suke bada services su ne suke maintenance su suke operations hmm. to da muka canza kenan yanzu to shine kaga cewa mutane da yawa yanzu sai suka sa jari a gina masana'antu hmm. wanda za su iya su kawo wayannan kayan to kaga ba shaka ya ƙara ayyuka ga matasa ya ƙara kuɗin da najeriya take ajiyewa ƙasa maimakon da da duk abubuwan da ake a waje ne ke kawowa. mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero wanda dan goribar kano alhaji abubakar silagaya ya wakilta ya nanata bukatar da ke akwai ga masu ruwa da tsakiya a bangaren albarkacin mai da iskar gas a najeriya su dafa ayyukan hukumar domin alfanin 'yan ƙasa. abu ne da ya shafi kishin kasa da yadda kasa za ta ci gaba saboda haka abu ne da yake hakki akan duk wani ɗan najeriya wanda ya tsinci kansa a irin wannan waje ta cewa ya isar domin irin wannan ƙasar mu take bukata Allah ya sa abin da aka tattauna a wajen nan ya amfani jama'a batun aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga ajakuta zuwa kano na daga cikin aikace-aikacen da wannan hukuma ta kula da haƙƙi da ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa a kan harkokin albarkatun mai da iskar gas ta Najeriya, wato Nigerian Content Development and Monitoring Board ke sanya ido domin ganin an dama da kamfanonin cikin gida. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Da gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga sani Shu'aibu Malumfashi da rahoto na musamman. Al'amarin tsaro a Najeriya sai du'a'i. domin ga dukkan alamu lamarin ya gagari kundila. I, iya cewa haka ne domin ganin yadda lamarin ya tashi daga tara hanya da kuma sace fasinjoji ya zuwa har cikin gidan mutane ake bin su ana sace su. Kara da karau yau an waye gari lamarin ya kai ga sata 'yan makarantun sakandare. Shin ina za mu sanya kanmu? wannan sata na ta'addanci ta shafi iyayen ƙasa wato sarakuna har guda hudu sarakuna biyu a jihar zamfara ɗaya a hanyar kaduna sannan kuma ɗaya a can wajen tsakanin hanyar nasara wanda har cikin masallaci suka bi shi suka sace shi wannan abin gwanin ban haushi da ban kunya. mako guda kenan da aka je makarantar sakandare ta kimiyya aka sace ɗaliban kuma bayan da suka yi kwana shida a hannun mahara aka ceto su kuma kwana biyu da aka sada su da iyalansu sai kuma wasu daban suka sace ɗaliban islamiyya waɗanda suka dawo daga wajen bikin maulidi kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa ya shaida mani da misalin karfe tara da rabi mun samu labarin cewa barayi yan bindiga sun kai hari wani gari da ake cewa dan baure ƙaramin bankutuwa da suka saci mutum kuma suka kora shanu da goma sha lokacin da ta dawo za su yi daji sun samu labarin cewa sun tare yan mata waɗanda yake na makarantar islamiyya ne wanda suka taso daga bulidi a ƙaramin kuma ɗan dume daga wata kuma da ake ce mata unguwar alkasim kuma za su koma gida a mabuja wannan barayi sun yi kicibin da waɗanda yan mata kuma kamar sun banza ta fadi suna so su sace su su awon gaba da su saboda ka bibiyo da dan da da area commander sun samu labari kuma nan da na aka gangami da yan sanda da sojoji kai har ba da yan vigilante wanda aka je kuma aka yi wuta aka da waɗannan barayi wace waɗannan yan mata waɗannan yan mata ta kai kimanin su tamanin an kwace su a hannun waɗannan mugayen mutane ba ma su kadai ba a da su waɗannan mutum da aka fara ɗaukowa a garin ɗan Mm. wanda ya kama kimanin mutum da ba da mutum ko ta kwata dukkan su suna nan lafiya ba wanda ya ji ciwo kuma an kwaci waɗannan shanu su ba guda goma sha biyu kuma an mayar wa da ba waɗannan yara tuntuni an sada su da yaran Ɗaliban da abin ya shafa waɗanda na suturta sunansu sabili da dalilan tsaro sun yi mana bayani. To abin da ya faru mun je Molji Ugu Alkasu mun je lafiya to wajen dawowa ne muka da innan miyagun mutane. A nan kan hanyar ugu Alkasu ɗin mun dawo nan gab da mu huta sai dai kawai muka gasa sun sama tsakiya sun zagaye mu gaban mu gasu nan bayan mu masu ne ihon ma duk gas kawai sai ɗaya ɗaga bindiga ya ce mana gaban mu kowa ya kwakwanta mu kuma kawai sai muka fargita sai muka babbar cikin daji sai muka yi ta gudu wasu ka dangara da cikin danni wasu kuma jikin bukka Allah ya sa ni hannu kuɓuta na dangar gudu cikin daji ba san inda nake yi ba sai dai kawai daga nan gefen gari Mun je garin lafiya lafiya wajen dawowa ne kuma ne abin suka tare mu. Suka sama tsakiya suka kama wasu amma sun sake su daga nan mu kuma muka taɓarkawa cikin daji cikin danin masara nan muka kwana sai daga nan safiya na yi da asusu ba muka dawo gida. Kazalika malamin su shi ma ya ƙara haske. Daidai wajen maraba hanya inda ake so maraba hanya kufa mai tsamiya daidai wajen iyakan laji to nan muka haɗu da su sun muna kewaye su da dama haka suka kewaye mu kowannen su jera ce da bindigi nan suka ce mana duk mu haɗu waje guda na ganin muna da yawa to sai na ce ma yaran duk mu tarwai tarwatsewar da muka yi shi ya ba mu dama da suka rasa yadda za su kontrolin ɗinmu wannan abin ya jaza wasu mu da dama yaran suka shiga bukoki suka ɓoɓɓoye dama sun a'anshe mana wayoyinmu lallai mu da ɗaliban gaba ɗaya mu tamanin da shida mu hudu ne makaranta wannan ya sanya na nemi ba'asi game da irin matakan da gwamnatin jihar katsina ta fara ɗauka ko kuma za ta ɗauka don hana aukuwar wannan lamari a nan gaba farko ga sakataren gwamnati dr mustapha inuwa na al'amarin na rashin tsaro da ɗauke-ɗauken mutane da ake yi ai birni da ƙauye ake shi yanzu ne dai wani sabon salo ya shigo wanda aka je aka yi a makaranta a nan jihar katsina saboda ka wannan kokarin da gwamnati ke yi shi za ta ci gaba da yi tabbatar da cewa gaba ɗaya al'amarin na rashin tsaro an shawo kan shi kuma kamar da mai gina gwamnati fadi a cikin jawabin shi za a amfani da wannan damar da aka samu aka yi wannan nasarar to a yi amfani da irin abubuwan da suka faru din domin a fuskanci al'amarin baki ɗaya shi kuma su jami'an tsaron kamar da kowa ya sani ana barin da dai gaba ɗaya shi ya ta'allaka ne a jami'an tsaro inda suke ƙarƙashin gwamnati da tarayya to ana nan ana ci gaba da dukkan abin da ya tabbatar da cewa al'amarin da an kawo ƙarshen shi ba ma wannan jihar katsina ba a dukkan nan yankin nan da muke samun waɗannan matsalolin waɗanda suka addabi mutane tsawon lokaci. to ganin lamarin ya shafi 'yan makaranta ya sanya na nemi jin to waɗanne matakai kuma ke ɗauka don hana aukuwar hakan a manyan makarantu na gaba da sakandare ga mai baiwa gwamnan jihar katsina shawara akan waɗannan rukuna na makarantu wato dr bashir ruwan godiya to ba shakka tun farko dai shi tsarin na tsaro abu ne da shafi harkoki na kowa da kowa sannan da akuwa shi wani al'amari ba mu tsaya ba ran da muka je kankara tare da mai girma gwamna ina dawowa na sa waya da kai na kira kowane shugaban kowace makaranta babba da ke gamar sakandare a nan jihar katsina na kira shi ja hankali shiga abin da ke faru kuma ya sake mai da hankali sannan kuma litinin muka rubuta takardu abin da kira sakula muka tura masu cewa kowanne ya kara zage damtse ya sake mai da hankali wajen inganta tafiyar da tsaro a manyan makarantu da ke da ke shugabanta sannan kuma muka ba su umarnin cewa kowanne in akwai bukata ya tuntubi jami'an tsaro yan sanda da civil defense da sauransu wajen kara tattaunawa da kara neman shawarwari da kara neman haɗin kai wajen tabbatar cewa an tabbatar da tsaro a dukkan manyan makarantun mu da ke gaba da sakandare da ke jihar Katsina don kare rayuka da kuma dukiyoyi na al'umma da suka shafi ɗalibai da kuma ma'aikatan da ke cikin wa'annan manyan makarantu namu. masanin harkar tsaro kuma mai ba da shawara game da harkokin tsaro ga gwamnan jihar katsina alhaji ibrahim ahmad shi kuma ga yunkurinsa da kuma fahimtarsa game da hanyoyin da ya kamata a bi don ƙara ɗaukan matakan tsaro na lafiya da dukiya da rayukan al'umma mun lura da abin da ya sa aka yi amfani da damar da aka yi aka ɗauki waɗannan yara kuma yanzu matakai muke ɗauka waɗanda bi izinin lahi to muna roƙon sauran jihohi ma arewa waɗanda ke fuskantar wannan barazana su ɗauki koyi da gare na farko dai za mu fara kamfen a akan security education ilimi kana iya yaɗa komi da shi a duniya yau yaran nan da suna da ilimin harkar tsaro da su da malaman su to da abin ya zo da sauki muna issue na self school initiative muna so mu incorporating din da concept na harkar tsaro na makarantu to wannan shine mafi a'ala na farko kenan na biyu kuma community policing da muke so mu ƙara hasin, wanda al'umma muke kara so mu zaburar da su a tabbatar cewa kowa in harkar tsaro ta taso ta shafi kowa kalwar lura da abin taro duk katsan shi wuri ɗaya an haɗu gaba ɗaya kowa ƙoƙari yake ga ya za a ci yaran nan to wani haɗin kai da muka samu na al'umma gaba ɗaya to ya nuna mana cewa kamata a yi mai amfani da shi muka cewa mun dakile duk wani abu da zai mana barazana tsoron gaba insha Allah. Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani, kafin mu je ga mu na gaba mu shakata da wannan waka. shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Duk da kuma bayan da lamuran wasanni suka fuskanta a shekarar nan mai ban kwana ta 2020 sakamakon annobar coronavirus musamman ma sha'anin kwallon kafa. Kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles ta sami sababbin 'yan wasa shida. a duk tsawon shekarar da kasar bata sami buga wasa ba har sai watan oktoba inda ta buga wasannin sada zumunci biyu a austria haka kuma ta kaddamar da wasu sababbin 'yan wasan ta cyril desas mai shekaru 23 da frank onyeka da zaidu sanusi da ke takale a kungiyar fc porto sai samson tijjani dan wasan kungiyar golden eagles ta nigeria da suka fafata gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2019 da kevin apoguma a haifaffen kasar jamus mai shekaru 25 da kuma chidera ejuke dan shekaru 22 da ke takale da kungiyar csk moscow yanzu haka dai nigeria za ta karkare shekarar nan ta 2019 2020 ne a matsayin ta 35 a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin ta mola a duniya na hukumar fifa inda ta kara yin kasa sakamakon rashin tabuka abin kwarai a wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2022 shahararren dan wasan kungiyar barcelona lionel messi ya ce ya shirya wa taimakawa kungiyar a fafutukar lashe gasanni a wannan kakar wasanni karon farko bayan takaddama da shugabancin kungiyar yanzu haka dai watanni shida ne suka rage ga ragin messi a kungiyar ta barcelona dan wasan dan kasar argentina mai shekaru 33 ya zura wa kungiyar kwallaye 643 inda ya daidaice da tarihin da shahararren dan wasan kwallon kafa pele ya kafa a can baya dai ya gabatar wa kungiyar bukatar sa ta sauya sheka to amma kuma hakan bai samu ba lamarin da ya sa ya yanke shawarar ci gaba da zamansa a kungiyar mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal mikel arteta ya ce bai da niyyar barin kungiyar duk kuwa da koma bayan da take fuskanta a wasanni arsenal din ta kasa samun nasara ko ɗaya a cikin wasanni bakwai na baya bayan na gasar premier da ta buga lamarin da ya sa yanzu haka take ta goma sha biyar a teburin gasar to amma arteta na ganin cewa zai iya ci gaba da wa kungiyar Ateta ya koma kungiyar ta Arsenal ne a watan Disamban bara inda ya jagorance ta ta lashe gasar FA ta Ingila. To sai dai kungiyar ta fuskanci koma baya wannan kakar wasannin inda ta zo da kwallaye uku kacal a cikin wasanni bakwai na gasar Premier. Tsohon likitan shahararren dan wasan kwallon kafa marigayi Diego Maradona Alfredo Kahe ya yi hasashen cewa watakila marigayin ne ya kashe kansa da kansa likitan ya yi da'awar maradona dan shekaru 60 ya nuna alamun ya gaji da rayuwa domin a can baya ma ya daina cin abinci da shan abin sha har ma da magani jim kaɗan bayan da aka yi masa aikin tiyata a kwakwalwa kahe wanda ya kasance likitan maradona tsakanin shekarun 1977 zuwa 2007 ya ce mutuwar maradona ta sha bamban da yadda aka aladanta na bugawar zuciya kamar yadda ake hasashe murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria da Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. likitoci a kenya da ke aiki a asibitocin gwamnati sun fara yajin aikin gama gari a yau litinin akan rashin inshora mai kyau da kuma kayan kariya a yayin da suke jinyar masu cutar covid-19 a cewar kungiyar jami'an lafiyar Yayin da a yau Litinin aka fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 ta biyu a fadin Amurka, gwamnatin tarayya ta fi da sabbin sharaɗa kan waɗanda za a ba mahimmanci wajen yin rigakafin a zagaye na gaba. A yau Litinin ake sa ran Majalisar Dattawa da ta wakilan Amurka za su kaɗa kuri'a kan ƙudurin ba da tallafin rage raɗaɗin tattalin arziki da annobar coronavirus su janyo na dala biliyan ɗari tara, wanda zai taimakawa Amurkawa da masu masana'antu. Matakin na zuwa ne bayan makonnin da aka kwashe ana zaman shawarwari a lokacin da shugabannin jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisan suka samu sabanin ra'ayoyi akan yawan kuɗin tallafin da gwamnati za ta bada da kuma ko za a ba batutuwa kamar tallafin rasa aiki ko barin harkokin tattalin arziki su ci gaba da aiki mahimmanci. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.